انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون misalin rayuwar duniya wadda kuke jin daɗi a cikinta wajen saurin ƙarewarta kamar ruwan sama ne wanda ya haɗu da tsiron ƙasa na daga abin da mutane suke ci na ƙwayoyi da kayan marmari da wanda dabbobi ma suke ci na ganye da sauransu har zuwa lokacin da ƙasa za ta kyau tana ƙyalƙyali ta yi ado da abin da take fitarwa na tsirrai kala-kala masu wannan shuka sun yi zaton suna da ikon girbe abin da ta fitar na tsirrai. Kwatsam sai hukuncinmu na halaka ya zo sai muka mayar da shi girbabbe kamar ba ita ba ce cike da bishiyoyi da tsirrai ba a baya. To kamar yadda muka bayyana muku halin duniya da saurin karewarta, haka muke bayyana muku dalilai da hujjoji domin ku yi tunani ku ɗauki izina.